Kuna sauraron mahangarmu, shiri na musamman wanda ake tattauna matsaloli da suka shafi rayuwarmu. Kasance cikin waɗanda suke samun shirin nan nan take da an sake ta hanyar danna subscribe. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa Malam Muhammad. Akwai wani magana da larabawa ke yi kamar yadda na faɗa kai haƙuri dai da cewa ina yawan farawa da maganganun da mutane ke yi saboda kamar yadda na faɗa na ga amfanin mu fahimta daidai ne maganar ko ba daidai ba. da suke cewa wai bawa yakan kasance 'yantacce idan har yana da wadatar zuci ko kuma rayuwar shi bai ɗauke ta wata rayuwa mai ah, tsanani bai yana da sauƙin rayuwa sannan shi kuma 'yantacce yakan zama bawa idan har ya kasance yana da kwaɗayi ko kuma ya ɗauki rayuwar irin mai buri sosai hakan nan to ina so ka fayyace mana wannan maganan ne wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu wannan magana ne da mutane suke yi uh, kuma ya dace da yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya koya mana annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa uh, alqana'atu kanzun la yafna wato qana'a shine uh, wadatan zuci ya ce alqana'a ita wannan wadatan zucin wato kaman tarin dukiya ne wanda baya karewa Eh duk wanda yake da wannan eh, wadata eh, na zuciya za ka gaba abin da yake birge shi na wa'ansu taska ne kenan Eh kwarai abubuwan mutane baya birge shi wato abin da Allah ya bashi ya ishe shi wani abu da annabi sallallahu alaihi wasallam ya koya ma wani sahabi yake ce mai izhad fi duniya yuhibbuka Allah ka guji duniya Allah zai so ka wazhad fima inda nas kan nas ka guji abubuwan da mutane suke da wato abubuwan hannunsu kudadensu da dukiyoyinsu sai su mutane su soka zaka ga wanda aka fi so wanda ba ruwansu da wani kayanka su abin da Allah ya ba su sun gode a Kur'ani ma Allah yake nuna wa yake cewa eh, yake cewa zaka ga la yas'aluna nasa ilhafa ko zaka ga wato sign in su ba sa tambayan mutane komai ka gani so abu ne wanda a addinance uh, ana son mutanen da ba su damu da abubuwan wa'yansu ba su rayuwansu kawai suke yi nasu saboda duk abin da allah ya ba su ya ishe su eh, kuma wannan yana nuni ne kamar suna da godiyan allah to abin da yake cutar ma a rayuwa yanzu shine rashin godiyan allah kowa yana so ya rayuwa babba ya rayuwa wanda za a rika nunawa a social media za ka ga wanda suka fi samun followers su ne masu nuna kudadensu da motocinsu da gidajensu don su cuci eh, zukatan mutane har ka ga kai ma kana karkata wato mutum yana karkata ga dama shi ma ya samu irin wannan bayan fahimtar musulmi shine da abin da allah ya bani shine daidai wanda ya hana ni kuma ya ga dama ne saboda haka eh, Eh, simplicity wato sauƙin rayuwa shine abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya koya mumini na eh, to tunda mun yi magana kan abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya koya mumini kenan to ina so ka kara bayani kan wannan hadisin da ya magana kan cewa idan har kana so ka samu irin wannan wadatar zucin ko kuma sauƙin rayuwa ka ka hangi ko kuma ka kalli waɗanda suke ƙasa da kai in kuma kana so ka ƙara bauta da ibada sai ka kalli waɗanda suke sama da kai wajen bautan mm. shi tsarin rayuwa mai kyau kamar yadda annabi yake koya mana kullum shine in in za ka rinka la'akari da abubuwan da kake da wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha in za ku rinka kilga abubuwan da ni'imomin da Allah ya muku ba za ku iya kilga su ba so in mutum zai yi la'akari da wannan ya gane cewa ya fafi wasu kana da ido kana da Eh, baki kana da hanci wa'yansu ba su da shi wa'yansu hancinsu sai an sa musu wani abu za su iya shi. wa'yansu bakinsu sai a hankali suna da mouth ulcer wani kansa ya kama shi wani baya iya tafiya wani baya iya gudu wani abu da wani eh, balarabe ya ce wato asihatu tajun fauka ra'sul asiha la raha illa marid wato ƙoshin lafiya kamar wata hulan girma ne da mutum yake sawa mai lafiya yake sawa a kan shi ba wanda yake gani sai wanda baya da lafiya kai ka zo ka wuce mara kafa da gudu shi yana baka baka ma yi tunani ba yana kan wheelchair ko yana dogarawa da sanda shi yana ta kallon ka ne yana kai wance yana hutawa yana jin daɗi kai baka ma taɓa gode wa Allah ba kafan da ya baka so annabi sallallahu yana so ya nuna ma ne ka rika duba na ƙasa da kai sai ka gode wa Allah ka daina kallon wa'anda suke saman eh, ka eh kullun ka rinka la'akari da wa'anda ka fi kafi dubu in dubu suka fi ka kafi dubu saboda haka shine wannan ma duk wani formula ne wato hanyoyi ne eh, na eh, ƙarfafa wa zuciyanka ta samu Eh, wannan kwanciyar hankali da duk abin da Allah ya bata saboda duk wanda suke hangen abubuwan da wa'yansu suke da yanzu za ka ga ko a family sai ka ga an fi son wai masu kuɗi e ba la'akari da masu kuɗin nan suna da matsaloli marasa irin wanda kai in aka ɗora ma sai a hankali ba sa bacci kila da daddare suna da ɗaki yana shaye-shaye da za a nuna maka matsalansu ba za ka ma iya fahimta ba to amma kai sai kawai kai la'akari da kuɗinsu shi yake birge ka kai baka ganin ga wani can ba abin da ya shafe shi a rayuwar shi zai tashi da safe ya sha koko da kosai zai ji daɗin shi kuma in rana ta yi kaga yayi bacci zai je aikin shi ya dawo matan shi ta gode mai ka gane ita ma ta fahimci kila rayuwar da yake da so duk wanda yake da mutane zagaye da shi wanda sun fahimci rayuwa mai sauƙi ita ce rayuwa kuma duk sun tafi a haka ba wanda ya fi shi jin daɗi a duniya ya fi wannan mutumin da shi kuma duka wa'anda suke zagaye da shi saboda wannan kuɗin ne rayuwa mai tsada to shi kuma ya fi samun matsaloli saboda an ce da inda kuɗi ya je nan matsala take kuma a ƙarshen rayuwa kathratul mal tolul hisab yawan kuɗi yau dogon hisabi in je sai na ali saboda haka mutum ya gane cewa in zai yi kuɗi kuɗin ya zama yana da amfani ya yi amfani da shi ta hanyar shiga aljanna ba kuma in baka da kuɗi yi rayuwa mai sauki ka kwantar da hankalinka ka gane wancan kuɗin ma wato eh, kula da su ya ishe ka eh, hawan jini ai kaga wannan magana da kai sai ya tuna min da labarin da ɗaya daga cikin malamanmu ya Eh, bayar yake bani ko da yake ba ni kaɗai ba ne tare da wasu ɗalibai ne yake cewa akwai wani mai dukiya kullum sai gagara bacci in ya fito kuma ya ɗan leko ta taga ko kuma ɗan balkoni hakan nan baranda na gidan shi sai ya hangi mai gadin shi wai fa gashi nan gadi yake a bafa baccin shi ba yake yana sharan bacci to shi ba wai rashin aikin bane ma damuwan shi rashin aikin da yake yi na gadin ba shine matsalar ba matsalar shine ne ya aka yi shi bai da kuɗi amma gashi na yana bacci hankali kwanci har da min shari ma watakila amma shi gashi da kuɗin amma ya gagara bacci Shi ne wai sai ya ba ma mai gadin ko dubu ɗari ne ko nawa ne <laughs> mai gadin nan kwanan shi uku ya gagara bacci kullum yana kirga kuɗin ka gani to wannan ya nuna ma kenan da ya samu kuɗi sai bacci ya tafi ka gani so kuɗi ba shi ne ba rayuwa eh, kowa Allah muna yawan faɗan ayan nan a cikin maganganunmu Allah da yake cewa kan mutum ya manta da rabon shi na duniya wato kai ma ka nemi abinci abin sha da sauransu amma kar ka je ka dukufa kana ɓata lokacinka kana kana wato kai gaba ɗaya rayuwanka ya ka dukufa ne akan kawai ka nemi kuɗi wanda ya haka shine annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa duk wanda ya sa duniya gaba ita kadai Allah sai ya farraka mai al'amurorin shi kaga komai ya ki daidaita wancan ya ci kudin ka wancan ya ki dawowa wannan ya rabu wannan ya karu wancan to shine sai kuma ya sa maka fakar wato tsoron talauci ko talaucin da kake tsoro sai Allah ya sama baina gaban idanka baina yadai gaban gashi nan kaman kana tunkaran shi e to kaga kenan Eh, kwanciyar hankali dole ne a same ta in mutum ya gane cewa wato rayuwa mai sauƙi ita ce rayuwa baya da matsala kama annabi sallallahu alaihi wasallam aisha radiyallahu anha take gaya mana annabi baya ma cin abinci kala-kala eh, yana cin abinci mai inganta rayuwa ko mai inganta lafiya kamar yana son cabbage yana cin eh, wato watermelon da cucumber ko eh, kankana kenan da cucumber eh, yana cin eh, dabino yana shan madara wata sa'i yana cin nama in ya samu amma aisha radiyallahu ana ta ce rasulullah lam yashba min at-ta'am bai taba koshi wai ya ci abinci har ya ce ya koshi ya ta yatsa baya cika cikin shi baya da gida wanda kowa in ya ga gidan zai ce kai wannan gidan wane ne simple life rayuwa mai sauƙi baya sa kaya mai ƙyalli. ka gani baya kuntata wa kan shi kan abubuwan da zai yi na rayuwa annabi sallallahu alaihi wasallam yana yawan zama da mutane ya sa su ji kaman su 'yan uwan shi ne saboda yadda yake da wato sauƙin magana da sauƙin mu'amala ka gane ka san wa'ansu in ka zauna da su sai ka ga kai wannan dai sun kudin su ya wuce naka misali labarin ku ba ɗaya ba amma annabi sai magana da kowa in ya je wajen masu kiwo sai magana da su kan dabbobinsu in ya je wurin masu kuɗi sai magana da su kan jarinsu in ya je wurin masu kasuwanci sai tambaye su ya kudin kaza misali don wato mutum ne makowa yana yawo akan dabba in mutane suka zo sai ya ce su hau dabban tare da shi in sun kiya sai ya ce to ka same ni a gaba inda za mu haɗu saboda kar a gani ina tafiya akan dabba kana ƙasa in ya zo waje baya ba a tashin mishi sai ya ce a mashi waje ya zo na tare da mutane in ya haɗu da in mutum ya kira shi baya juyawa eh, da wuya sai ya juya gaba ɗayan shi ya bashi duka jikin shi in yana magana baya katsa mutum ka gane sai mutum ya gama magana sannan sai annabi ya yi magana tare da shi shi ma ya saurare shi annabi sallallahu alaihi eh, yana tafiya wata sa'i eh, tare da yara ka gane eh, in an kawo abinci baya yawan magana kan abincin in ya mishi daɗi zai ci in bai mishi daɗi ba zai bari ba zai ci kai wannan abincin ya yi kaza ba ka gane zaradin annabi sallallahu alaihi wasallam wato ya taɓa zuwa ya taba shiga wajen wa'yansu mutane sai wani mutum da ya ga annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya girgiza ya ji labarin shi ne ka gani ya girgiza ne sai annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce mashi wani abu ya ce mai hauna alaik ka damu ka saki jikinka ko lastu bi malikan ana ni ba sarki ba bane ma ana min quraish ni kawai daga wani quraish ne ya ce Eh, in fact cewa yi eh, ina ma'ana ibni imra'atin ta akula alkadid ni na zo ne daga wata mace wanda take cin wato biredi eh, bushashe ko nama ne bushashe a kiwo kadid wato yana nuna mai da ni ma kawai ni ma an haife ni kaman ka kar ka ji wani damuwa ka gani annabi yana hudda da kowa mutum sai ya ji kaman annabi ya mida shi wani aboki ka gane bai taba nuna wani ya fi shi wani abu duk da annabi ya fi kowa ka gane in ka zo na da shi zaka ji yana ƙara maka wato daɗin rayuwanka da wanda har abubakar radiyallahu an yake cewa in na tafi sai in ji ina so in dawo wajen ka. in ina tare da kai sai in ji ma ina misin in ka duk da gani gani ga ka so abubuwan annabi sallallahu yana koya mana uh, kuɗi baya birge annabi yana ganin kawai kuɗi wata hanya ce ta shiga aljanna baya aje kuɗaɗe ko a diyan shi a fatima radiyallahu an ce yana ba da kuɗi kamar iska na kaɗawa ka gani to mu ne muke mai da rayuwa abin dole sai an yi kaza in ba kaza ba kaza in ba a yi kaza ba ba a samu kaza ba sai mutum ya ta jin rayuwan shi ba daɗi kuma yawanci kana kallon rayuwar wasu ne sai kaga kaman kai kana da naqas kana da naqasu saboda baka kamo su ba shine hadisin da kake magana wanda annabi ya ce to kar ka kalli na sama da kai ka kalli na ƙasa da kai sallallahu alaihi wasallam gaskiya wannan ɗabi'u da ka kawo na manzo sallallahu alaihi wasallam ya nuna cewa ah, ah, tabbas maganar da Allah ya kan cewa shi annabi a matsayin misali ne a gare mu mu ɗauki irin wannan ɗabi'u yana nuna mana cewa mu ma haka ya kamata mu kasance to amma a yau kamar yadda muke gani duk da cewa akwai matsalan tsaro da kuma irin yadda baka san mugu ba da sauransu sai ka ga yadda muke mu'amalantan waɗanda suke aiki a ƙarƙashin mu ko kuma suke ɗan mana wani aiki sai ka ga alaƙar kamar irin wani ubangida da wani ƙasƙantaccen bawa wanda hatta magana ma wani lokaci sai ka ga ana wani ɗaɗɗaura fuska ana wani cin fuska in za a yi magana sannan hannu ma ba a ba ma mutum wanda mun san cewa in ka ba da hannun nan watakila zunubanka ne kake karewa to amma ba irin haka to irin wannan duk annabi sallallahu alaihi wasallam wato a maganar da kai ya kankara waɗannan ya ce wannan ba daidai ba kenan annabi sallallahu alaihi wasallam ya koya mana cewa mutum ma in ya je wurin mutanen shi ya zama shi ma kaman su annabi sallallahu alaihi wasallam aisha radiyallahu anha ta ce ya kasance yana cikin al'amurorinmu yana tare da mu in muna kaza kaman aikin gida yana tare da mu ana yi da shi in ana yin wani abu ne na abinci yana ana tare da shi zai yi in kayan shi ya ɓaci zai gyara da kanshi ko annabi yana kan eh, abin hawan shi sai bulalan shi ya faɗi wani sahabi zai ɗauko ya ce a'a bana so ya sauko ya ɗauka ya koma ya ce wannan kamar ina nuna na fika ne da takalmin shi ya tsinke barabin azab azib ya ce zan gyara mishi ya ce a'a barin gyara gyara abuna bana son fifiko kaga annabi yana nuna mana in kana saman wani kar ba sai ka faɗa ba shi babba in ya zama babba shi kenan kawai kaga in iyayenmu suna koya mana wato in ana da wanda yake aiki a gida a girmama shi a karama shi ka a kaskantar da shi a ɗago shi shi ma wata rana in Allah ya ɗaukaka shi kaga sai ya yi wa wanda yake ƙalƙashin shi mutunci amma in kana nuna wai kai masu aikin ka ba a iya maka magana iyalinka in ka shigo wai ba a samun ka a wato sauƙin mu'amala yana nuna sauƙin rayuwa ne in ba iya ka da kyau matanka ma wai tana shakkanta ma wa'insu maganganu ko yaranka ba sa iya zama tare da kai eh, to ya nuna mu'amalan ka da su ba mai sauƙi ba ne kuma in aka duba sai a ga rayuwar masu a hankali tana ka tana kwaɗa ka da ƙasa to mutum ya gyara rayuwar shi komin ka ya zama sahal wato wani suna ne da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ku sa wa yaranku suna sahal wato sauƙi har a suna kaga ana so a sa yara sunan saboda wai su su eh, akhlaq su wato ɗabi'unsu ya dace da sunan su su zama mutane masu sauƙi wata rana matan yazid ta haɗu da matan sayyidina umar lokacin sayyidina umar ya rasu radiyallahu an yazid shine ke mulki sai matan yazid sai ta ce wa matan sayyidina umar khairu ta'amu tharid wa khairu libasu jadid wa khairun rajulu yazid ka gani wato abincin da ya fi kowane shine tharid wato nama da a haɗa shi da biredi da soup wani abinci ne da suke ci lokacinsu shine abincin mai kuɗi sai ta ce kuma kayan da ya fi shine sabo sabon kaya sai ta ce kuma cikin mutane wanda ya fi shine yazid kaga kamar tana ganin kila matan sai na umar yanzu ba umar sai ta ce khairu ta'amu ma hadar matan sai na umar ta ce khairu ta'amu ma hadar wa khairu libasu ma satar wa khairu rijal o rajul ba'da rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa abubakar umar kaga ita ma ta yi wato hadar um, satar umar ta ce kayan da ya fi shi abincin da ya fi shi ne abin da aka samu wanda yake available ta ce kuma kayan da ya fi shi ne wanda yake suturta jiki ta ce sannan kuma wanda ya fi bayan annabi cikin mutum da abubakar sai umar <laughs> kaga ta gama da ita amma me ta nuna ta koya mata ne cewa simplicity shine amma an zo wurin ma haduwa umar ya fi <laughs> da allah yadda da su dukansu amma kaga kenan abinda abin annabi sallallahu alaihi kamar yadda muka faɗa yana shigowa gida ya tambaya akwai abinci an ce babu sai ya fita an ce akwai sai a kawo abin da akwai sai ya ci in kuma baya ci baya comment sai ya tafi baya cewa gishiri ya yi yawa ko ya ƙone kawai in ba zai iya ci ba zai ci ba shi kenan. Eh, to malam muhammad yana kasancewa akwai waɗansu kalamai masu ƙarfi wanda za ka ga irin idan an faɗe su nan take suke shiga ƙwaƙwalwa kuma na san ka akwai waɗannan kalaman da watakila ka haddace na malamai na magabata to ko za ka kawo mana ya kasance da shi muka rufe maganar mu yau <laughs> um, a cikin maganganu akwai wani akwai sha'ir da nake so kan wanda ya yi magana akan wannan abin da muke uh, wannan tattaunawa a kai wani mawaƙin laraba a lokacin da yake cewa wa kun radiyan la taskhatan li shiddatin ko ka zamanto mai wadata zuci karkarka fushi da wahala kamar Allah yana gwada ka da abubuwan rayuwa sai yake cewa ka shauku kaman kaya la yu'ti rahiqu walal inab ko walal inab kaman kaya ai ba a samun nectar kaman wannan zakin da da fulawa ke fure ke fiddawa har har wato zuma su zo su wannan su pollination da sauransu so shi ne yake cewa baya fiddo shi kaya baya fidda irin wannan kuma baya fidda inabi ka gani matsala ce kawai sai ya ce idan mar'u lam yarda bi marabbuhu wahab ko idan mutum baya da godiyan da abin da Allah ya bashi sai ya ce falan yugni himalun wa in zada ma kasab to duk kuɗi ba zai ishe shi ba ko da abin da yake samu na kamar salari ko kasuwanci ya ƙaru ba zai ishe shi ba so kaga kenan ba kana'a jazakumullahu khairan kaga waɗannan maganganu da kai gaskiya sun ƙara tabbatar mana cewa wato rayuwa kada ka ɗauke ta wani kai kafi kowa tunda duk mun san cewa daga ƙasa aka halicce mu sannan kuma ƙasan nan za mu koma saboda haka Allah maɗaukin sarki ya saka maka da mafificin alheri sannan kuma ya samu amfani daga abin da muka saurara ya kuma haɗa mu aljanna ranar gobe kiyama da wannan muke ce assalamu alaikum sai Allah ya sake haɗa mu a karo na gaba